Tambaya ta biyar, menene farillan alwala kuma ka lissafa su? Amsa, su ne waɗanda alwalar musulmi ba ta inganta idan ya bar ɗaya daga cikinsu. Na ɗaya, wanke fuska, daga gare shi akwai kuskurar baki da shaƙa ruwa. Na biyu, wanke hannuwa biyu zuwa gwiwar hannaye biyu. Na uku, shafar kai, daga gare shi akwai kunnuwa biyu. Na hudu, wanke ƙafafuwa biyu zuwa idan sawu biyu. Na biyar, jerantawa tsakanin gabbai ta yadda zai wanke fuska, sannan hannuwa biyu, sannan shafar kai, sannan wanke ƙafafuwa biyu. Na shida, bibiya shine yin alwala a lokaci guda abin sadarwa ba tare da rabawa ga lokacin ba har sai gabbai sun bushe daga ruwa kamar yayi rabin alwalar sai ya cika ragowar a wani lokacin daban to alwalarsa ta inganta ba